Za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da janguriyar Nijar inda 'yan wasan ƙwallon ƙafa ƙasar 'yan ƙasa da shekaru 20 suka kasa kan labari a wasannin yanki na biyu na wafo ko kuma ifowa na neman shiga kofin nahiyar Afirka na ƙwallon ƙafa na 'yan wannan ajin da ke wakana yanzu haka a bambarin Yamai. Ƙasar ta janguriyar Nijar ta kasa yanki ta ne a wannan kwambalar bayan da 'yan ta suka sha kashi a karawarsu ta farko a hannun ƙasar Cote d'Ivoire ko Ivory Coast kamin ta yi kunnen doki da kasashen Benin da Togo. A kasar Birtaniya kuwa a ne kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta hadu da cikas a kokarinta na karkarewa a matsayi na hudu a teburin kakar bana na Premier League na kwallon kafa na kasar Birtaniya bayan da ta sha kashi banza da biyu a hannun Newcastle. Shi kuma kungiyoyi guda hudu ne daga na farko zuwa na hudu ke samun damar shiga kai tsaye a wasannin Champions League daga kasar Birtaniya a kowace shekara a yau din nan Southampton na karɓar bakuncin Liverpool. Arsenal yanzu haka tana matsayin ta biyar da maki 66 bayan Tottenham da ke da maki 68 yayin da ake ci gaba da yin kankanka tsakanin Liverpool da Manchester City a saman teburin Premier League ta kasar Birtaniya ko Ingila idan Liverpool ta yi nasara a yau dinnan a wasanta da Southampton to maki guda ne zai rabata da Man manchester city wanda kuma za a iya cewa a wasannin da za a yi a ƙarshen wannan mako na ƙarshe na wasannin premier league na wannan shekara ta 2022 a nan ne fa za a abin nan da hausa ke cewa ba a san macito ba sai miya ta ƙare a wasannin serie a na ƙasar italiya kuwa a ranar jiya ne juventus da tiran ta ƙarfafa matsayinta na hudu a teburin serie a bayan ta yi kunnen doki biyu da biyu da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta lazio Roma a tiran wannan zai ba ta dama damar shiga wasan ƙwallon ƙafa na Champions League na baɗi idan Allah kai mu. A ƙarshen wannan wasar Paulo dibala da Giorgio celini sun yi ban kwana da magoya bayan ƙungiyar na Juventus kasancewa na farkon zai koma Inter Milan yayin da na biyu kuma zai yi ritaya. Giorgio celini ya bugawa ƙungiyar Juventus wasanni har so sittin, yayin da Paulo dibala ya buga ma Juventus wasanni 295. biyu haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar